Masu kallon tashin TTV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanan su. a cikin labaran namun yau za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta ba zama neman abdulrashid mai na kasashen nijar da kuma amurka har yau za ku ji cewa tiku abubakar ya mayar da martani game da zargin da apc ta yi na cewa yana neman tikitin takarar zaben shekara ta 2023 a jam'iyyar pdp har yau kuma kungiyar gwamnonin arewa maso gabas ta buƙaci gwamnatin tarayya ta ba ta damar hukunta 'yan ta'addan yankin bangaren labarin ƙetare ko za ku ji cewa hukumar zaben kasar burkina faso ta sanar da shugaba mai ci a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar a bangaren labarin wasu wasanni hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta fitar da sunayen 'yan wasan kwallon da za a zaɓi gwarzon shekara da ka a cikin su. To kuma kanin labarin namu kenan sai ku gyara zama domin sauraron cikakkun su sunana Nasiba Adam Idris. Gwamnatin tarayya ta ba zama jamhuriyar Nijar da ƙasar Amurka a ƙoƙarinta na cafko tsohon shugaban kwamitin shugaban ƙasa akan farfaɗo da asusun kuɗaɗen fanshi wato PRTT a takaice Abdulrashid Maina wadda kotu ta ayyana neman ruwa a jallo biyu bayan soke izinin belinsa da ta bayar. Bazamar gwamnatin zuwa Nijar da Amurka na daga cikin ƙoƙarin da take yi na nemo inda mai na je ya ɓuya a faɗin duniyar nan domin ta yasa zuwa gaban shari'ar da ake masa ya arce. Hukumar EFCC ita ce ta sanar da hakan a yayin da take sukar buƙatar neman belin sanata Muhammad Ali Indume a gaban kotun tarayya da ke Abuja. maina wanda yake fuskantar tuhume-tuhume kan halastawa kansa kuɗaɗen haram an soke izinin belinsa ne a ranar 18 ga watan nuwamba bisa karya ka'idojin belin sa inda kotun ta umarci a cafko mata shi hukumar ta efcc ta roki kotun da ta yi watsi da buƙatar neman belin sanata indume tare da sa masa nemo wanda ya tsaya masa wajen ba da belin sa gabanin kotun ta sake shi a ranar 23 ga watan nuwamba ne kotu ta umarci indume da ya gabatar mata da wanda ya tsaya masa wato maina ko kuma ya zauna a gidan yari har zuwa lokacin da zai kawo wanda ya tsayawa ko kuma cikin sharaɗin belin da aka gindaya. EFCC wacce ta soki buƙatar belin na Indume a ranar Alhamis yayin da lauyansa Marcel Oru ya shigar da buƙatar neman belin na Indume ta hannun lauyanta Muhammad Abubakar hukumar ta kuma nemi kotun ta ci gaba da tsare indume tun da ya kasa kawo wanda ya zo ya sanya hannu aka bada belinsa sai dai lauya oru ya roki kotun da ta yi amfani da karfin ikon ta wajen bada belin sanata indume a inda yake nuna cewa suna roƙon hakan ya ce wanda yake tsaya masa ya ɗauki darasi sosai akan abin da ya faru da shi na tsaya mutumin da ya zo ya ha'ince shi ya gudu ya bar shi cikin jagwam sai dai bayan dai duk jin bayanan su alkalin ya saka zuwa ranar juma'a domin yanke hukuncin kan bukatan belin na sanata indume inda ake sa ran zai san sa. Rundunar 'yan sanda a jihar Nasarawa ta kama wani mutum mai shekaru 27 mai suna Chefas Ilyas bisa zargin kashe tsohon mai gidansa kamar yadda kafar LIB ta rawaito. mai magana da yawon rundunar asp rahman nansel ya tabbatar da faruwar lamarin a wata sanarwa da ya fita a ranar Alhamis 26 ga watan Nuwamba shekarar 2020. nansel ya ce wanda ake zargin dan asalin jihar Kaduna ya kashe wani Martins Omeri ma'aikaci a ofishin babban akanta janar Abuja amma mazaunin rukanin gidajen Navy Estate da ke karshe karamar hukumar Karu ta jihar Nasarawa. wadda ake zargin ya amsa cewa ya shiga gidan mutumin a daren da zai kashe shi wato ranar 17 ga watan Nuwamban shekarar 2020 lokacin yana bacci kuma ya kashe shi ta hanyar amfani da katako a inda aka gano gawar a ranar 19 ga watan Nuwamba. Kwamishinan 'yan sandan jihar CP Bola Launch ya umarci a maida batun sashen binciken manyan laifuka wato CID don faɗaɗa bincike tare da mika wanda ake zargin kotu don a don ya girba abin da ya shuka. Kwamishinan 'yan sandan ya kuma shawarci mutane da su dinga tantance mutane kafin ɗaukar su aikin yi. Tsohon shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya bayyana kanci sa kai da jam'iyyar APC ta zarge shi da shirye-shiryen neman tikitin tsaya takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP lokacin zaben shekara ta 2023. A ranar Alhamis 26 ga watan Nuwamba, tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya ce bai tattauna da wani akan batun tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekara ta 2023 ba. Atiku ya yi wannan magana ne ta bakin hadiminsa na bangaren yaɗa labarai Paul Ibe, inda ya ce ya kamata jam'iyya mai mulki ta mayar da hankali akan matsalolin da ƙasa take fuskanta ba wai gutsuri tsoma ba. ya ce a wannan mawuyacin hali da Najeriya take ciki a ƙarƙashin mulkin APC kamata ya a ce ta tattar hankalin ta tsafta mai wurin taimakon Najeriya da 'yan Najeriya ba wai cece ce da yin tsugumi kan PDP ba. Atiku ya zargi jam'iyyar APC da ƙara yawan 'yan jam'iyya amma babu mayar da hankali zuwa gyara matsalolin ƙasa. Ƙungiyar gwamnonin Arewa maso gabas sun buƙaci gwamnatin tarayya ta bai wa su damar yankewa duk wanda aka kama da laifin ta'addanci hukuncin da ya dace da shi. Gwamnan jihar Borno kuma shugaban ƙungiyar Baba Gana Umar Zurne buƙaci hakan a ranar Alhamis a wani taro da suka yi a birnin Yola kamar yadda jaridar Daily Trust ta Gwamna zurm ya koka akan yadda Anthony Janar na tarayya kaɗai ne yake da damar yankewa 'yan ta'adda hukunci. Yana mai cewa ɗaukar 'yan ta'adda daga yankinsu har zuwa Abuja don yake hukunci yana matuƙar bayar da wahala. Sannan ya bayyana irin damuwarsa sa akan yadda ta'addanci da garkuwa da mutane yake hauhawa a yankin sa inda zulum ya buƙaci a basu damar yanke duk wanda aka kama da laifi hukuncin don tsare rayukan al'umma ya kuma buƙaci ƙungiyar ta duba masu wa'azin da ke wuce gona da iri masu zuga 'yan ta'adda don su ci gaba da ta'addanci gwamnan jihar Adamawa Ahmadu umar Fintiri a nashi bangaren ya lura da yadda ƙungiyar ta jajirce wurin kawo zaman lafiya a arewa maso gabas sannan ya buƙaci ta ƙara ƙoƙarin samar da hanyar taimakon duk wasu masu gudun hijira. Yayin da gwamnatin Najeriya ke shirin buɗe iyakokin ƙasarta da ta rufe na dogon lokaci sakamakon daƙile shigo da makamai da kuma haramtattun kayayyakin da ake shiga da su cikin ƙasar, wasu manoma sun bayyana rashin amincewarsu da yunkurin gwamnatin. jaridar teletrust ta rawaito wasu daga cikin manoma na cewar bude iyakokin zai baiwa kasashen makota shiga domin sayan abincin da ake da shi matakin da zai haifar da hauhawan farashi ministan kuɗin ƙasar zainab ahmad ta bayyana cewar nan ba da daɗewa ba gwamnati za ta bude iyakokin sakamakon gamsuwa da matakan da aka ɗauka na dakile da shiga da haramtattun kayayyaki cikin ƙasar hajiya zainab ahmad ta ce kwamitin da shugaba muhammadu buhari ya kafa ya ba da shawarar bude iyakokin kuma yanzu haka yana nazarin rahoton da suka gabatar masa domin yanke hukunci a Ƙungiyar ASU ta malaman jami'a a Najeriya ta samu kanta a cikin rabuwar kai a sakamakon matsayar ƙashe da gwamnatin tarayya ta ɗauka. Jaridar The Nation ta fitar da rahoto cewa rassan ƙungiyar ASU na kowace jami'a suna tattaunawa a kan su koma aiki ko kuma su ci gaba da yaji. Ana sa ran cewa ranar Juma'a ne shugabannin ASU na ƙasa za su haɗu a birnin tarayya Abuja inda za su ɗauki mataki game da janye yajin aikin. Wasu bangarorin ASU sun tsaya tsayin daka akan cewa dole sai gwamnatin tarayya ta cika dukkanin bukatun da suka gabatar kafin a buɗe jami'o'in ƙasar. A daidai wannan lokaci kuma wasu rassan ƙungiyar malaman suna ganin ba a yin bari a kwashe duka. Ƙungiyar ASU ta Jami'ar Ahmadu Bello Zaria ta amince a koma aiki tun da gwamnati ta amince da bukatunsu daga ciki har biyan allowance na naira biliyan arba'in. Masu wannan ra'ayi suna ganin cewa sai gwamnati ta biya kuɗin sannan za su koma bakin aiki. Malaman jami'ar tarayya da ke jihar Delta suna ganin sai gwamnati ta cika duk wasu alkawuran da ta yi sannan ya kamata ASU ta janye yajin aikin nata. Ƙungiyar ASU reshen jami'o'in Maiduguri da Yobe suna so gwamnati ta yi hubbasa kafin a koma bakin aiki. Malaman jami'ar UAM suna so a biya su duka albashinsu. 'Ya'yan ƙungiyar ta ASU na jami'ar Uni Ilorin sun ce ba sa goyon bayan hawan IPPIs. Unijos ma bata fitar da matsaya ba tukunna haka zalika shiyar ƙungiyar ta Sokoto. To a bangaren labarin ƙetare hukumar zaben ƙasar Burkina Faso ta ayyana shugaban ƙasar mai ci Roch ma Christian Kabore a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar don zarcewa wa'adi na biyu. Sanawar da hukumar zaben ƙasar ta bayan ranar Alhamis a birnin Ogodugu na ƙasar Burkina cewa shugaba Roch ma Christian Kabore ya yi nasara a zagaye na farko da yawan ƙuri'u kashi hamsin da da bakwai 57.9 kuma saboda haka ya samu zarcewa da mulki wa'adi na biyu da yake nema. Shugaban hukumar zaben Newton Ahmed Bari ya ce wanda ya zo na biyu a zaben shine Eddie Kamboigo. dan takarar tsohon shugaba Blaise Compaore wanda ya samu jimillan ƙuri'u kashi 15.4 na jimillan ƙuri'un da aka kada. A cewar hukumar zaben wanda ya zo na uku shine Zephyrin Debre da ake ɗauka jagoran 'yan adawa wanda ya samu jimillan ƙuri'u kashi 12.5 na yawan ƙuri'un da aka jefa a ƙasar ta Burkina Faso. To kuma a bangaren labarin wasanni mai tsaron bayan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Virgil van Dijk da Mohamed Salah da Sadio Mane da kuma Thiago Alcantara na cikin jerin sunayen 'yan wasan Liverpool da ke takarar lashe kamfan gwarzon dan wasan hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA. Shi ma dan wasan tsakiyar Manchester City Kevin De Bruyne na daga cikin 'yan wasa 11 da aka rairaye don lashe kyautar. yayin da a bangaren mata kuwa yar wasan ingila ta manchester city lucy bronze ta samu shiga jerin waɗanda ke takarar lashe kambin shi ma mai koyarwar jogging club na liverpool da mai koyarwar da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta leeds united marcelo bisa sun samu shiga jerin masu horar da 'yan wasa mafi bajinta a bana Hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta ce za a zaɓo gurazan ne a ƙuri'ar da kyaftin da masu horar da kasashe a faɗin duniya za su jewa bugu da ƙari kuma za a ba wakilan gidajen jarida sama da 200 damar jefa su ta yanar gizo. Za a fara jefa ƙuri'ar ranar 25 ga watan Nuwamba har zuwa 9 ga watan disamba shekara ta 2020 kafin sanar da waɗanda suka lashe kyauta a ranar 17 ga watan Disambar a wani biki da hukumar za ta shirya. da kuma da wannan labari na wasanni muka kawo ƙarshen labaran namu na wannan lokaci a madadin kwa da kuwa musamman ma Rabiu Abdullahi wanda shi ne ya tace labaran ni Nasiba Adam Idris da na karanto nake cewa ku ci gaba da kasancewa da tashar TTV murya cikin nazari.